masu sauraro barkanmu da warhaka shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washinton dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis tara ga watan Fabrairu shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis musamman ma yau da wani rahoton USAID ya labarta mana yawan mutuwar yara. Inda rahoton na hukumar ta Amurka mai tallafa wa kasashe masu tasowa ya nuna cewa kimanin yara 24,000 ne ke mutuwa duk shekara a Najeriya sakamakon cutar gudawa. hanyar farko da za a bi wajen magance wannan zazzabi mai halaka kananan yara wato pneumonia ita ce malaman lafiya da gwamnatoci da kuma kafafen watsa labarai su dukufa wajen wayarwa iyayen yara kai lungu da sako sai sada sa'idu daura ya ce yau da gobe a kullum shirin ku sabo ne kuma kuna yin shiri tamkar kuna ganin abin da ke ciwo talakawa tuwo a kwarya ya zama wajibi mu tashi tsaye mu haɗa kai don yakar wannan cututtukan ta hangar tsaftace magudanar ruwanmu da sauran muhallanmu To za mu tattauna kai tsaye ta waya tare da likitar yara Dr. Hafsatu Rufai Ahmad don jin abin da ke haddasa wa ƙananan yara cututtuka irin wa'annan har suke hallaka su. Sannan kuma amsoshinku da kuka aiko mana akan tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter na nan tafi. To tambayar da muka muku a shafin na Facebook da Twitter ita ce zazzabin cizon sauro mai zafi eh, zazzabin cizon sauro da makamantan irin cututtukan da ke hallaka yara irin su pneumonia ko kuma gudawa da amai shin yaya za mu yi mu taru don taimakawa junanmu wajen magance waɗannan cututtuka. Sakon farko daga Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi ya ce salam yau da gobe neman shawarwarin likitoci da kuma zuwa asibiti da zarar an ga alama ko an kamu daga ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka da ke addabar ƙananan yara da fatan iyaye za su kula sosai da lafiyar yaransu. sai ahmad magaji adamu karkarku ya ce assalamu alaikum yau da gobe hanyar farko da za a bi wajen magance wannan zazzabi mai halaka kananan yara wato pneumonia ita ce malaman lafiya da gwamnatoci da kuma kafafen watsa labarai su da kufa wajen wayar wa iyayen yara kai lungu da saƙo Sai Sade Sa'idu Daura ya ce yau da gobe a kullum shirin ku sabo ne kuma kuna yin shiri tamkar kuna ganin abin da ke ciwo talakawa tuwo a kwarya Ya zama wajibi mu tashi tsaye mu haɗa kai don yakar wannan cututtukan ta hangar tsaftace magudanar ruwanmu da sauran muhallanmu wanda rashin tsaftan wannan wurare na taimakawa wajen yaduwar waɗannan cututtuka. Da fatan su ma mahukunta za su tashi tsaye don yin feshi a magudanar ruwa da sauran wurare don haƙƙi ne da ya rataya a wuyansu. Sai ba Lagu da Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah gaskiyar magana al'umma su dinga kula da tsaftar gidajensu da gurin kwana da kula da abinci da ruwan sha da sauransu shine zai rage wasu cututtuka da suke damun ƙananan yara da ma iyayensu baki ɗaya. Kuma lalle ne mutane su kauda kiwuya a cikin zuciyarsu wajen share-sharen guraren kwana da ko ina a cikin gidajensu shi ma zai taimaka wa rayuwar kowa a wannan zamani. Sai Abdulsalam Abdullahi Dambam ya ce salam yau da gobe mafita shine da zarar ka ga yara sun kamu sai ka gaggauta zuwa asibiti asibiti mafi kusa mafi akasarin abin da ya kara jawo irin waɗannan cututtuka su tsananta da rashin garzayawa asibiti da wuri ne daga ƙarshe nake fatan Allah ya kawo mana karshen irin waɗannan masifu da muke fama da su a tashi lafiya sai shehu Adamu Rajau ya ce rigakafi ya fi magani saboda haka za mu iya taimakawa wajen yaƙi da waɗannan cututtuka idan muka kasance masu kiyayewa ta hanyar tsafta zama nesa da kwata kwana cikin gidan sauro gujewa shiga sanyi da dai sauran hanyoyi da dama domin ubangiji bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da magani ya ubangiji allah ka azurta mu da lafiya ka yi mana katangar karfe da cututtuka sai baba gana ibrahim zangon daura ya ce da farko dole sai mun cire kiwiya wajen ziyartar likitoci da bin shawarwarinsu sannan ya kamata mu rika kula da tsaftar jikinmu muhallinmu da magarinmu baki daya haka kuma mu rika kauda duk waɗansu kayayyaki da tsummana da kwashe kwata ko wani ruwa da ke tare a waje guda bayan mun tsaftace ko ina kuma sai a rika kwana a sange wato mosquito net gwamnati kuma ta samar da isasshen maguna da allurai tare da kwararrun likitoci tare da buɗe cibiyoyin kula da lafiya a lungu da sako a kasar nan. Sai Bilyaminu Mu'azu 'yan mama ya ce yau da gobe babu shakka waɗannan cututtuka da kuka zayyana suna yi ma ƙananan yara kisan mummuke kuma ya kamata iyaye su daina barin yaransu suna wasa da ruwa don kauce ma kamuwa da cutar ta nimoniya A bangaren malaria kuma ya kamata a kiyaye tara shara a cikin gidaje ko a kan layuka. Haka nan a lokacin damina kuma a rika kawar da ciyayu da sauran da sauro kan iya ɓuya a ciki. A lazumci amfani da ragar sauro sannan kuma gwamnati ita ma ta bayar da nata tallafin ga wanda suka kamu da waɗannan cututtuka da ƙarshe ina addu'ar Allah ya kare mu sai sale muhammad sale damare ya ce yau da gobe hakika ya zama wajibi mu kula da muhallin mu ta share magudanar ruwa da share ciyawu da tsabtace abincin mu uwa uba gwamnati kuma ta kawo magunguna ɗakin karɓar magani da amfani da gidan sauro da dai wasu hanyoyi da ya dace Allah ya kyauta sai Fatima Musa wada ta ce assalam yau da gobe a gaskiya ya kamata mu al'ummar Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi mu tashi tsaye wajen bin shawarwarin likitoci don kaucewa irin waɗannan cututtuka masu saurin halaka ƙananan yara idan kunne ya ji to jiki ya tsira tashi lafiya yau da gobe sai aminu kano mai da garkwai ce salam yau da gobe waɗannan cututtuka da kawai faɗo tabbas suna yawan kama bil'adama nemo hanyar magance su sai an yi da gaske ina kira ga shugabanni da likitoci su yi haɗin gwiwa don nemo mana mafitar daga waɗannan cututtuka domin su ne waɗanda za a kama hannu da su don magance cututtukan daga mai sauraron ku a ko da yaushe sai zainab musa mai addu'a ta ce yara manyan gobe iyayen gobe shugabannin gobe lalle ya zama dole a kula da lafiyarsu da rayuwarsu ta hanyar kare kare su da duk wata cuta mai barazana ga rayuwarsu ya kamata iyaye da su kula da abin da yaransu ke ci da sha da kuma wurin zamansu ta hanyar tsabtacewa ku tashi lafiya yau da gobe sai tanimu inuwa zangon buji ya ce salam yau da gobe tabbas hanyoyin da ya kamata a bi wajen magance irin waɗannan cututtuka kuwa su ne abu na farko ya kamata iyaye su dinga kai yaransu asibiti akai-akai ana duba lafiyar su abu na biyu kuwa ya kamata gwamnati ta tsananta yin rigakafi ga ƙananan yara domin kuwa ai da ana ce rigakafi ya fi magani abu na uku da zarar iyaye sun ga alamun bulluwar wannan cututtukan to sai a garzaya asibiti waɗannan hanyoyin su ne za a bi wajen kawar da waɗannan cututtukan yau da gobe ku tashi lafiya sai shehu sabo gashuwa ya ce ina muku fatan alheri yau da gobe yadda za mu magance waɗannan cututtuka shine faɗakarwa shine faɗakar da al'umma ta hanyoyi daban-daban na zamani da na gargajiya kamar a makarantu da jaridu gidajen rediyo hanyoyin sadarwa kamar su facebook whatsapp da dai sauransu To sai mu leƙa shafinmu na Twitter, at Sani Aliyu Turaki ya ce salam yau da gobe. A ganina ta hanya da ya dace kawai za mu magance wannan ita ce zuwa asibiti da zarar mun ga canji dangane da yaranmu. Sai M garin rijiya ya ce mataki kawai shine mu dinga tsabtace muhallinmu tare da tsabtace mu In dai an kiyaye wannan to tabbas za a samu sauki. Sai daga ƙarshe at Mahmud Kawar 01 ya ce duk wani abu da za mu yi matukar dai ba mu tsabtace muhallinmu ba yadda ya kamata to abu ne mai wuya mu kubuta daga waɗannan cututtuka. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu muna tare kai tsaye ta waya da likitar yara Dr. Hafsatu Rufa'i Ahmad. Assalamu alaikum. Barka da warhaka, Dakta. Barka da shigowa. Muna lafiya. Lafiya, ya gida ya ɗawainiya kuma. Alhamdulillah ya eh, ayyuka. Lahiya lau ya duba yara. Alhamdulillah. <laughs> To gashi kamar yadda muka faru a cikin shirin kin ji cewa wani rahoto na hukumar da take tallafa ma mutanen kasashen da suke tasowa ta USAID ta nuna cewa akalla yara dubu ashirin da hudu dubu ɗari biyu da arba'in suke mutuwa duk shekara a Najeriya sakamakon ciwon da ke da nasaba da gudawa. Shin menene yake haddasa mu yara da farko cututtuka ne masu kashe su inna cututtuka ne da farko mu san su? Eh to cututtuka masu kisan yara an ana maganan cutar pneumonia. Ba da cutar pneumonia akwai shi wannan cutar zawo da amai ko gudawa mm. a yara. Mm. Wato sai kuma sauran cututtuka irin su kyanda bakon dauro kenan. Mm. Irin su sankarau. to duka cututtuka ne masu kisa hmm. irin su tarin lala ah, hmm. kaga irin su tarin fuka hmm. cututtuka ne masu kisa eh. to yawanci kuma za ka ga mm, akwai kamar shi cutar yunwa dinnan malnutrition za ka ga yawanci yaran suna kan wasu suna borderline kamar suna tsakiyar za su iya fadawa cikin malnutrition eh. za ka ga inda akwai wannan background malnutrition wanda yawancin yaranmu suna da shi mm. to da ka ɗan samu ciwon kaɗan na zawo da amai ko gudawa ko kuma kyanda ko kuma shi tarin lalaɗin nan to sai ka ga yawan zawo ɗin ya yi musu yawa to samu da zawo ɗin da kuma tsananin mm. tsananta shi sai ka ga ya ƙaru mm. oh, wato sukan samu fadawa ciki saboda dama can suna sun tsaya akan iyaka ta shiga garin yunwa kenan haka ne akan iyaka eh, mm-hmm. eh, to likita kin ji wannan sabon rahoto da ya nuna yara dubu ɗari biyu da arba'in fa da yawa a shekara shin kuna samun irin wayannan rahotannin ko ku da kuke eh, ake consulting ku ana ake tuntubar ku game da yara ko kuma kuke duba yara duka kuna samun irin wayannan matsaloli da ake faɗa? eh to cutar gudawa a yara kusan shi ne na kullum Eh, kusan kullum ka zo asibiti ɗakin yara za ka suke wannan abai da gudawa din mm. za wato ba wai shaci faɗi ba ne mm. tabbas haka ɗin ne mm. za ka gan su gasu nan amai da zawo amai da zawo amai da zawo musamman yara 'yan ƙasa da shekara biyar a cikin ya da shekara biyar ma musamman yara waɗanda ba su cika shekara ba zuwa yan shekara biyu to za ka ga sun kamu da waɗannan cututtuka eh, shi zawo da amai din To, yawanci abubuwan da kan jawo haka ɗin shine za ka ga in ba abinci wadatacce kuma wanda ya kamata. Mm. To, kaga yaro wanda bai shekara ba, ne mm. abinci wadatacce wanda ya kamata a wurin shi shine nono. Mm. So, rashin wannan shayar da nono ɗin yadda ya kamata a yaro ɗan ƙasa da shekara ɗaya. nan da na za ka ga yana yawan kamuwa da cutar amai da zawo. shi yasa mukan ce uwa ta shayar da jaririnta nono zalla har ya kai wata shidda to wannan mataki ne na kariya tabbas daga shi zawo da kuma cutar namuniya saboda shi nono yana da sinadarai masu kariyar jiki da yawa a cikin shi yawa to in yaro ya samu wannan nono zalla kaga ya samu kamar shi ma rigakafi ne na farko da mm. yaro zai samu ba wai an ba shi allura ba amma wannan nuna mm. shi ne rigakafin farko da zai samu da mm. kuma zaka ga yawanci inda aka fara ba jariri wani abu kuma ba nonon ba ai ka ga ruwa ne za a bada ko kuma a ce kamu ko kunu ko kuma a ce an dama madara da ruwa za a dama ta to yawanci zaka ga ruwan nan da ake amfani da shi gurbatacce ne ba ruwa ne wanda yake mai tsafta Mm. wanda yake eh, ba kwayan cuta a cikin shi ba mm. to daga an zara an fara ba jariri wani abu ba nonon nan ba mm. to za ka ga gurɓataccen ruwan da ake amfani da shi wurin bashi to kaga da ke kenan ɗauko kwayoyin cuta an samu kaga kenan zawo zai tashi da wannan zawo ɗin. eh to to wasu eh Yau wasu sai su ce ai kila tun aka ba yaro abinci ai zai yi karfi kila zai gina jikinsa fiye da kila ko nono kila shi isa suke ba su muke tunani haka ne tunaninsu na kai da sauransu a kimiyyance nonon nan shi ne gaba har yaro ya kai wata shida din nan saboda idan ya kai wata shida din nan daga wata hudu zuwa biyar zuwa shida hmm. shine za ta ga sauran abubuwan da ya kamata nashi hmm. a ce sun da za su iya daukar abinci hmm. lokacin nan a kimiyyance ake ganin cewa kamar hanjin shi da kuma sinadaran da suke taimakawa wurin narkar da abinci sun yi tsari da za su iya ɗaukar abinci wanda ba nono ba. Mm. To daga lokacin da aka haife shi din nan har zuwa wata hudu wata biyar wata shida nono shi straight kawai za ka ga an nike shi saboda yanayin sinadaran da yake tare da su mm. na nike abinci da sauransu baya da matsala da nono. To da zara kuma aka zo aka bashi aka fara bashi dan wata uku aka fara bashi koko. Mm. Sinadaran da yake da su na nike abinci ba su da kwarin da za su nike wannan kamu na gero ko na masara to kaga tun anan an samu matsala baya ga kuma cewa kamun nan za a dama shi ne da ruwa wanda ta yi gurbatacce ne ba ne ba ne oh. ba to kaga abubuwa biyu sun haɗu na ɗaya dai sinadaran da ke yake jikin shi ba su iya nike abincin yadda ya kamata ba hmm. na biyu kuma ruwan da aka haɗa shi ah, ba tsabta ba ne ba na uku kuma kila yadda aka aje abincin bayan an haɗa kamun mm. kuma an bar shi ya gurɓata to kaga abubuwa uku sun haɗu kenan yaro mm. ke tashi da zawo to kenan likita ah. ah, yadda ma ake ba ma yara ruwa bai ma da kyau kenan ko kuwa ya eh, in ba su kai wata shida din nan ba ya fi kyau a bar su saboda nono din shi kan shi gaba ɗaya shi aikin gai duk yawancin abin ke cikin nonon ruwan ne mm. to banda ruwa din nan sai kuma sinadarai waɗanda an daskare su if I can use that word a ciki mm. waɗanda da sun shiga kawai ba wani maganar nikewa ba wani maganar kashi da yawa mm. kawai za su bi jiki ne to mm. amma in ka kalli kamar koko da yaro wanda ya sha koko da yaro wanda ya sha nono kafin a nike koko da yawa zai fita ta kashi ta bayan gida amma shi nono za ka ga gaba ɗayan shi an nike shi an tsotse shi a ciki. to kuma zaka ga yawanci kashi kashi saba'in cikin ɗari eh, ko ma fiye da haka ne nono zaka ga ruwa ne to ruwan a kimanyacin ruwan nan ya ishi yaro da take cikin nono har ya kai zuwa wata biyar din nan wata shida ya ishe shi wato tafi da gidanka baya ga nan eh baya ga nan tabbas ko zai buƙaci wani abinci banda wannan ruwan nono da aka bashi eh. hmm. to yanzu likita um, na san iyaye da yawa da zaka ji zaki ji suna cewa irin ai wannan abin da ake yi kawai da turanci ne da abin yan asibiti ne ni sai na ba yaro na ruwa ba zan zauna hmm. yaro na jin kishiwa ba ai abin eh. turawa ne kawai ke hmm. yin shi saboda su can ba su da zafi amma muna ya hmm. za a yi da zafin nan ka ki ba yaro ruwa to wani jan hankali eh. zaki ma iyaye kan su kula da wannan eh. rashin ba da wannan ruwan ga yara ga yara to mu muka yanzu hankali iyaye cewa Eh, in suka kalli yadda Allah ma ya yi halitta hmm. ka gani kowanne za ka ga akwai lokacin da Allah ya tsara mashi akwai hikima a ciki hmm. wannan sinadarin da muke magana ba su yi kwari ba ga jariri kafin ya kai wata shi da da za su iya wuce wani abu wanda ba abinci ba hmm. kuma in ba su ci wani abu wanda ba abinci ba a ba za su buƙaci wani ruwa Mm. kai wanda zai miki markaɗa wannan abincin ba mm. kuma da yawa mutane sun yi amfani da wannan hanyar mm. shayar da jariri nono zalla har zuwa wata shida da kuma sun ga fa'idar shi ah, yaro za ka ga ya tashi da lafiya za ka ga ya tashi da kiba jiki yadda ya kamata sannan kuma ku za a yi shi za ka ga duka eh, ya yi daidai mu lele yake zama eh, yadda ake yadda ake to baya da nan kuma da abin da za a bada sai a bada shi hmm. to babban muhimmin abu shine ai ka ga mu yadda ruwan namu yake akwai wasu din waɗanda za su bada ruwan hmm. to amma ai ka ga ruwan wani irin ruwa ne za a bada hmm. duk yawanci za ka ga ruwa ne wanda kawai za a ɗibo shi a cikin landa a miƙa ma yaro ko kuma a cikin rijiya wadda Ah, mm. ba ta da mulki ma da su an nuka mm. ma yaro ita ko zawo mm. dama cuta ce wadda daga kashi zuwa baki ake ɗaukata yawa kwayoyin cuta na cikin bayan gida kwayoyin cutar na sun samu hanya sun shiga cikin abinci ko cikin ruwa yawa sannan kuma an maida an ba yaro mu a nan ruwan ma bai cikin mu ba saboda kaga an samu wadatar ruwa tsaftataccen ruwa sannan za a samu cikakkiyar tsabta. Eh, to za ka ga yawancin mutanen mu ruwan ma bai wadata ba balantana a kula da tsaftar shi mm. balantana kuma a kula da tsaftar kafin a ba yaro an tsaftace ruwan mm. to eh, kaga akwai akwai eh. matsala da za su ce eh sun ba da nonon ko mm. kuma ba da ruwa amma kuma ruwan mai tsafta ne aka bada yawa hmm. wanda bai gurɓata ba. Eh, yawa dama abin da zan ce ne misali mutanen da suke karkara wanda ba su da kila karfi ko kuma ganin maruwa irin na gora din nan da za a ce ai hmm. tsaftatacce ne. In suna son eh. misali za ta bashi shi mama na sha nuna kuma sannan ya sha ruwa. Mm, ya za ya kamata ta yi ruwan wadda ba za ta iya din ba ita ka kin sa akwai fan masu eh, ra'ayi likita ta ce ai a daina nonon ma akwai ruwa eh a'a ai misali akwai wanda zaki ji Maryam duk yanda ka gaya mai zai ce shi fa sai ya bada ruwan nan to in za ta bada ruwan me ya kamata ta yi Eto, eh eh, kaga ruwa ko ba jariri ba ya mm. kamata ruwan da ake amfani da shi da sha da ayyukan gida na abinci ya kamata a ce ko an tace su mm. akwai hanyar da ake bi ana tace ruwa ko mm. kyalle haka mai kyau mai tsabta wankake za a iya sa a tace shi yau kaga za a iya dafawa in aka dafa ya huce tana amfani da shi sannan kaga kuma za a iya sa kamar alon Mm. Eh, amma mutanen mu da yawanci an san alam za a iya sa eh. alam a cikin ruwa wasu ma amfarin nan kifa mm. shi eh. wasu kuma za su sa kulorin kaga za a iya kulorin da yanzu ya wadata ko ina a kasuwa za a iya samun kulorin a saka a ciki mm. to yanzu kuma kaga ma akwai cikin irin wata guard din da ake yi na cikin kwalba ko na tablet da za a iya sakawa a ciki to kaga a karkara mafi sauki shine a tace ruwan ko kuma a dafa shi yawa to ka da ta kamar likita ne mafi saukin cikin su likita wannan na'am wannan chlorine din yana da wani suna da Hausa Eh, to gaskiya. ban san shi ba eh. gaskiya. Ai ina ga kawai in suka je kawai ku ce kulorin za su gane. Kuma kulorin in ma ya za a sa shi. Eh. Yayi da yadda za a yi amfani da shi don gaskiya ni yau. To in aka je za a yi amfani da shi din kamar yadda Safin ta fara faɗa in aka je aka sayi irin wannan na tsabtace ruwa irin su kulorin din akwai su wanda suka siya wurin su za su gaya ma yadda za ka sa ni ko ko a jikin abin akwai yadda za ka yi amfani da shi kar ka je ka bulbula. Kuma ya zo ya Akwai ka'ida tabbata akwai ka'ida. za a ce kamar kotun shi gwangwanin guda biyu a cikin hmm. ruwa bokiti kaza hmm. in suka je sai za a yi musu bayani a kuma jikin shi kanshi kwalbar akwai bayanin ka'idar yadda za a zuba shi hmm. eh, to kaga tsabtar ruwa tabbas shi ne kan gaba wurin wurin rigakafin waɗannan ah, cututtuka na amai da zawo ko gudawa to likita batun tsaftar jiki fa tsabta jiki ita ma tabbas musamman wanke hannu hmm. eh, wanke hannu eh, abin eh, an nuna cewa yakan rage kamuwa da ciwon gudawa zuwa hmm. kashi arba'in kashi arba'in cikin ɗari wanke hannu kawai hmm. wanke hannu kafin a yi abinci kafin a taba abinci wanke hannu bayan taba abinci wanke hannu bayan an yi amfani da bayan gida wanke hannu bayan an wanke ma yaro kashi ko an cire mashi pampers ko wani abu mm. an tsaftace shi to duka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke rage suke kashe kaifin zawo da amai a yara mm. tabbas na kuma tsafta jiki gaba ɗaya ita ma da kuma mm. tsaftar muhalli saboda kaga yaro ya yi bayan gida an bar shi a cikin po yana ta yawo a tsakanin sauran yara ba a je aka zuba shi yadda ya kamata ba kudana ta yi yaro yana da yana eh kudana bi kan mm. tabbas yaro wanda yake da kwayoyin cuta sauran yara kuma kare za su zo su kama mm. wasu sauran yara ma za su zo su taba ko ne ko ma su saka hannu a ciki mm. to kaga ba a wanke hannu ba ba a zidda shi ba shi bayan gidan to kaga sauran yara za su kama. tsafta jiki kanta musamman wanke hannu sannan tsaftar muhalli inda ake tana mm. da matukar muhimmanci wurin kashe kaifin shi wannan Eh, eh, eh to akwai wani sako a facebook live da suke bin yanzu haka kai tsaye wani injiniya usman ba san shi ko me za mu wa injiniya ba dan shi nan <laughs> cewa ya likita bokan turai hakika <laughs> yawan mace-macen kananan yara ba karamar kalubale ba ne musamman a afirka to shi kuma ba san <laughs> bokan na'ura kenan shi mm. so me zaki ki ce akan maganar da yayi da eh, gaskiya babban kalubale ne mm. to babban muhimmin abin da ya kamata mu shine wannan fadakarwa. Mm. fadakarwa fadakarwa saboda zaka ga yawancin mutanen mu na karkara da ma waɗanda suke cikin birane din karancin mm. fahimtar me yake kawo ciwo da kuma me yake kawo rigakafin shi ko kuma me maganin shi shine abin da yake damu mu saboda in an san me yake kawo cuta kaga kenan za a kiyaye in an san cewa ga maganin cuta ka ji kenan za a kiyaye to amma in ba mu da wannan wayewar ba mu da wannan fahimtar kaga akwai akwai matsala mm. duk yadda aka fahimci cewa ga yadda ciwo yake ga maganin shi idan ba a faɗakar da mutane suka fahimci abin yadda yake ba kuma mm. suka gamsu kuma suka biyayya da cewa ga yadda za a yi to kaga muna cikin like and shan inna akwai zawo a cikin abubuwan da yaro yake wato yawancin cututtukan dai suna da nasaba da zawo eh. eh suna da nasaba duk yawancin cututtukan yara din nan masu kisa mm. waɗanda ake magana da ƙwayar cuta ke kawa za ka ga akwai zawo a ciki kuma zawo na ƙara mm. mun san yana kuna eh, cewa yana eh. ƙara da ruwan jiki mm. <laughs> tabbas <laughs> ruwan jiki zai ƙare sannan kuma sinadaran jiki za su ƙare a kula da waɗannan alluran rigakafi suna da matuƙar muhimmanci to alluran mu rigakafi da yawa yi ƙarasa ƙarasa yaro yana kamuwa da eh, cutar zawo a mm. fara ba shi ruwan gishiri tun daga gida kafin ma a je mm. asibiti ruwan gishiri dai gishirin kicin ko kuwa e gishirin kicin ko kuwa oh to <laughs> kar saboda kar wata ta an taya ma dan gishiri ni wani ga yana da ka'idar shi yana kuma da muhimmanci kafin mm. ruwan jikin ya kare mm. idan ma ba ruwan gishiri da suga a tabbatar an ci gaba da yaro ba yaro ruwa mm. akai akai ko irin ruwan shinkafa din an tafasa shinkafa dan ruwan nan da ake tacewa a zubda za a iya ba yaro shi so yana da amfani kenan za a iya ba yaro shi eh, duka akwai ruwa waɗanda suke a tare da mu a gida waɗanda sun ga kamar za mu iya zubdawa amma suna da amfani ruwan kwakwa za a iya amma ba yaro shi yana zawo to kafin dai a je asibiti to uh, likita ga uh, mata wani abu da na karanta yadda wai um, yara jikinsu aka haife su ba garkuwarsu bai da garkuwar jikinsu bai da karfi to su iyayen uh, masu shayarwa me ya kamata su ma su yi ta fannin abinci su ma abin da suka ci mm, yana shafa yaran eh abin da suka ci yakan shafi yaro kuma za ka ga wani sa'i abin da iyayen suka ci shi ma yaron yana cin shi ai a mm. tare a tare ko mm. ba yawa za ka gari ya samu ya ci shi mm. to da abin da za a ci dai a tabbatar an wanke in na wankewa ne kawai a tabbatar an dafa shi ya dafu in na dafuwa ne sannan kuma a tabbatar in an zo aji abincin an ajiye shi an adana shi yadda ya kamata uh-huh. akwai wasu waɗanda abincin aka ajiye su za ka ga in suka saboda tsananin rana ko wani abu awa shida bakwai takwas za ka ga sun fara Yami haka sun fara bashi hmm. da abincin da aka ajiye fara bashi aka ga in aka ba da shi tabbas za a samu da zawo hmm. eh. yadda za a dafa abinci in na dahuwa ne a tabbatar an dafa shi ya dahu hmm. in na wanke wani a tabbatar an wanke shi yadda ya kamata yawa kuma an zo adana shi a tabbatar an adana shi a yadda ya kamata in kuma za a adana shi ba a dafa iyakai yadda za a cinye shi kawai kawai eh kamar kuma zaki ga akwai wasu yara likita da zaki ga sai an ba su abinci misali sai sun zubar da shi sannan su ci a ƙasa mm. shi ma ina ga kamata iyaye su kula sosai mm. saboda yaro ne shi bai san me yake ba sai ya zubar sannan zai ɗauka a ƙasa ya ci e tabbas to kuma wannan kaga har da rashin kula mm. saboda shi yaro ai yana buƙatar in zai ci abinci a taya shi cin abincin mm. in ko kafar yaro sai dai shi da kansa zai ci abinci to mm. shi yasa ba za ka ga zai ci abincin kirki ba inda za a ce akwai abincin duka ga a cikin iyali akwai abincin to amma kuma ka ga yaro ya zo da wannan ya kamu da yunwa ko zawo eh. saboda an bar shi shi kadai ya je hmm. ta ko shi da yara hmm. to amma yaro da shekara biyu shekara uku da ya kamata in ta abinci a ce akwai mai lura hmm. wanda zai taya shi cin abinci ne tabbatar ya ba shi yadda ya kamata ya tabbatar kuma bar din nan ba ya tabbatar kuma Eh, to mun gode sosai likita saboda lokaci da dole anan ta gangaro bayani ba wannan ba na gama bane gaskiya. Haka ne, haka ne. Eh, kika ce? je ka sani da mutanen muke cewa small disease no they kill africa eh wai wai karamar zuwa ka sanan gaskiya iyaye kula da zuwa asibiti yana da eh, muhimmanci da maganar rigakafi da maganar mm. zubar da abinci na yara su ci duka saboda wani sai ciwon yayi karfi sannan eh to yanzu kan duka duka anan zamu dakata eh masu sauraro ana iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata ko a ci gaba da bibiyar shafukan mu kamar su facebook da twitter a kowane lokaci to duka duka kamar yadda na ce anan shirin ya kammala a madadin maryam bashir bagaji da ta sada so dangi sai daniel brown wanda shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Rob McLean sai kuma Ibrahim Jirmai da ya haɗa mu da ku a shafin mu na Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Yau da gobe shirin su siyasa kuma maza da mata yau sai ku yi duba amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba